kan zancen nan da masruk al ajda ya gaya wa aisha ma ce wa masrukun tabi'iyun karimun jalilun shi wannan masruk tabi'i ne mai karanci mai ɗaukaka min kibari tabi'ina al-mukarrabina ila abdullahi ibn mas'ud yana daga cikin manya-manyan tabi'ai malum ma kuma cikin tabi'ai wanda yake yana kusa da abdullahi dan mas'ud wa huzaifa ibn yaman yana kusa da huzaifa ibn yaman wa Usman ibn affan yana kusa da usman ibn affan wayannan manya manyan sahabbai guda uku duka yana karatu a hannunsu shi masruk yu'atibu masruku ibn al-ajda ummul mu'minina aisha radiyallahu anha wa yaqul la shi masrukun nan Allah ah, Allah ya masa rahma yazo yana tuhuma aisha Allah ya ƙara yarda a gare ta kuma yana ce mata laqad katabti kitaban tu'allibina nasa fihi lil ala Uthman ce ke kin rubuta wasika kina ingiza mutane wasu yiwa Usman ibn Affan tawaye shi abin da ya ji kenan ko kuma an nuna mai ga wasikan ga tambarinta a ciki ta stamp ya ga wasikan ko kuwa ya ji sai zo wurinta kai tsaye yana son ya gane gaskiya ga abin da kike yi kin rubuta wasika kin bayar ko ai tawaye ga Usman fa samat Aisha ta qasman lam yaksim bihi ahadun min qabliha qattu she Aisha ta yi wani irin rantsuwa ba wanda ya taba irin yin irin wannan rantsuwa gabaninta ita ce farko wanda ta yi wannan rantsuwan a rayuwa wani irin rantsuwa ne ta yi ماذا قالت عائشة mai aisha ta faɗa allah ya ƙara yadda a gare ta ƙalat ta ce uksimu billahi alladhi amana bihi almu'minuna wa kafara bihi alkafiruna na rantse da allah ko ina rantsuwa da allah wanda da shi ne mu'mini fa suka yi imani allah na wanda kahure suka kafirce mai nan na yi rantsuwa da wannan allah ma katabtu ilayhim sauda fi bayda ce wallahi ban rubuta wani baki a cikin fari ba kinan ko layi haka ban yi da pen ba sauda ofi kinan ban yi layi ma haka kan takarda na aika ma wani ba wallahi ransuwa da uwar mu'mina Aisha ta yi kenan kama akhraja zalika ibnu abi wa ghairihi kamar yadda imam ibnu abi shayba ya da wannan zance da wasu malumman ma kuma hafiz ibn kathir ya ce ruwaya ne ingantacce ruwaya ne ibn abi shayba ya da shi a cikin al-musannaf sa'annan an duba tari khalifatu bin khayyat akwai wannan ruwaya a ciki sa'annan a cikin albidayatu wan nihaya na imam ibn kathir ya kawo wannan zance in mutum na so ma ya karanta al-awasim min al-qawasim na imam ibn al-arabi shi ma ya kawo wannan zance da sanadi ingantacce kan wannan abu shine abin da ya wakana ko ya faru tsakanin uwar muminai Aisha da ainihin masruk mala yace akhi dan uwana hal tatasawwar anna aliman min ulama ina ulama'ina yakdhib shin kana tunanin wani malami daga cikin malamu ya fito kawai filin ya kai yana karya? ya san karya ne kuma yanzu yana karya? kana tunanin malami na ahlus sunna ya fito yana karya filin wuri haka ka yadda da wannan mala ce hada mustahil wannan ba abu ne mai yiwuwa ba don karya wallahi aibi ne ko babu wani abin da aibi shi ma ya kai na ƙarya faman ya tasawwara anna ummul mu'minina aisha takzib to wa zai tunanin cewa uwar mu'mina aisha ta yi ƙarya kana tunanin aisha ta yi ƙarya amma kai baka ƙarya malamin ku bai ƙarya to malamin ku na ya kai kana ga bai ƙarya amma kana tunanin uwar mu'mina aisha takzib ta yi ƙarya mala ce wani salihman wawa da ta ƙarya ma dan me dan ta samu me domin matsayi wanda yake kololuwa matsayin ta tun samu matsayi inda daraja ne wallah aisha ta samu daraja duniya ƙur'ani ya sauka kanta ana karantawa ko kaki Allah ka karanta suratun nur aya goma magana da ake wurin duka batun aisha ne kana so baka so ka karanta shi duka bar musulunci ka je kawai ka je kama wani abin ka je wani ciyaci ne kuna tabi kuna salle wannan ba ruwan kowa da kai amma ga kai musulmi ne ka riko qur'ani ko da na ƙarya ne ka karanta suratul nur ka karanta innal ladina ja'u bil ifki kana karantawa man kana jin larashi ga kaman ayan ga kaulasa ne ma ire iren ka dan kana cin mutuncinta to za ta yi ƙarya lisalihiman dan wa dan me don ta samu mai wurin wa domin sahabban nan manya-manya kowa na ce mata umma ne kowa har babanta ya san ita uwar shi ne domin matan annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam umma kowa ke kiranta ta za ta wata yi karya wai ta samu mai kada wani malaki tambaya kenan an shi ta yi karya kan wannan matsayi domin ga za ta samu cikin wannan karyan amma zuciya akwai ciwo a ciki kowane lokaci ya fi son magana na suka ga kana gaya mai Allah bai sun kaza bai ba da hankali ma ka ce ka ji abin da ya faru wacce lokacin hankali shi zai komo da wurin ka ya ji domin za a suki wani zukata da ke akwai ciwo a cikin su dama haka suke to abin da ya sa kuke ga irin wannan zance ba shi yana da mamaki a ce kamar zangon takima irin wannan akida na cin zarafin sahabai ya shi kuma wani ya anshi wallahi shi dai wanda dama zuciyarsa ya tun rubi kafin abin ya zo kuma abu ya riga ya rubi ai dama ba wani kabiya kuma komi na shiga da haka ko ya zo kuma ya samu shiga cikin ire-iren wannan zukatan ba shi ba an ce matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani dubi huskanka ya zage ta kuma ya tashi lafiya ma gabanka kuma ka kwance amma da an zo ana wa'azi ana bayanin wani abin da kyau wallahi wa'azin nan in ba a bari ba wallahi an yi tashin hankali wallahi shi an yi fitina zango ka gana cewa an yi fitina ko wani gai gaskiya kenan an zo an ce abu kaza shirka ne kuma na ce shirka an karanta aya fa an ce abu kaza bid'a ne an karanta aya da hadisi wallahi mutanen ga wa'azin sun nan masu ba wallahi an yi tashin an yi tashin hankali zangon ga wallahi shi an raba zango ana faɗin gaskiya kenan amma yanzu yana zagin matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ba komai in ma kana bayani ma akidan shi'a ba musulunci ne wallahi mutanen nan wallahi ana masa musu kwarai ba ku sun zama lafiya kowa ya nashi muna gaya muku yadda ku kullum ce mu ma namu ke ga irin wanda kuke ji muna yin ga wallahi mu ma namu kenan su nasu suke yin ba wanda ya hana su kamar da ruwan mamaki shi mu a ce mu da wa a bari kowa ya nashi hannun wa aka kama kowa aka manna plaster bakin shi wa aka kawo wa police aka ce ya kama shi wa muka kai muka kai kotu muka ce ya bar wa'azi wani nuka uban mu kowa ba kuma wallahi ba wani magana da wani ke faɗi mu da muke ga mu damuwa ne akan mu har ya kai ma ko ya canza mu na tunani ko kuwa lissafi ko tsari na tafiya mu karatu muke a fahimci addini ko bai yiwuwa a yi bayanin addini mai kyau ba a yi bayanin wanda bai da kyau ba wannan ya kamata kowa ya gane domin dai wani ga kaga a yanzu mutane ko sallah ba su iya ba to ku ta wa'azin kabuli da baɗi ma kai sakarai in ka san kabuli da baɗi kai mushriki na amfanin sanin kabuli da baɗinka kana shirka sallan ka na amfanin shi wallahi kafin sallan ka yi amfani shi akidan ka yayi kyau dole a gwada ma akida mai kyau akidan ya zauna she ka yi sallah a ba akida kai sallah kai sallah wa kadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura aikin banza wallahi kuma sanin shari mu duba Huzaifa bin Yaman muna jin hadisin nan kullum maluma suna karanta muna yace kanan nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu an sharri makhafata an yudrikani wa mutane suna tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam alkhairi wa ma ni Huzaifa ni wallahi sharri kawai nake tambaya me yasa dan tsoron kan sharin ya riske ni ka gano shari ya zo inda kake abinda ka sani bai cikawa da kai kaga mutum ya fara cikawa dama bai sani ne. amma kana kallo gashi gaje ka sa kan gaba kowa ya ce ma kai wawa ne muna fahimta da haka dole ne in an yi bayanin alkhairin shi a bayanin sharrin ba muna karatu na aftawul musalli ba muna koyan sallah ko ba haka ba shi mu kuma batun akida kuma shi ma a gano akida shi mu kuma batun tahiri kuma a gane in an gaggano wayannan farko kaga tauhidi wallahi shine awwalin farko kenan annabi sallallahu alaihi wasallam na sallah yana sallah fa ya aiki mu'az bin jabal jabal kasan yaman amma wanka te farko abin da za su ka kira su zuwa ga shahada zuwa ga tauhidi bai ce ya gwada musu sallah ba wa ka kira su zuwa ga tauhidi kuma shi malamin da za shi yana sallah amma wani je ya kira su zuwa ga akida in sun gane akidan shi ya gwada musu sallah in sun yarda suna sallan sai ya ce musu su ba da zakka na shi farko ne wallahi tauhidi farko shi ne akida in akidan bai da kyau aikin banza za ka yi da ka fama da kabuli da ba'adi ina da kyau a koyi fikihu amma kafin fikihu sha an koyi akida kuma a kina akwai wanda bai da kyau ya kamata a gyara Kuma akwai wanzance zance da suke yi cewa ko a kiyaye rasul mal mutum ya kiyaye jarin shi ka protect capitalinka ya fi kaje kana faman bin riba domin duk wani ke zuwa rafi yana zubawa cikin kwando ba zai samu ruwan da zai kurkure bakin shi da shi ba in kana da kaɗan cikin kofinka sai ka rike da kyau kai ya zube don haka zango musulmai da yawa an rube an lalace ga taba-taba ga sankara ya kamata a yi jinyan wannan a samu musulman kware sannan a huskanci arna a kiyaye ra'asul mal wallahi ya fi muhimmanci ka protect capitalin ka wallahi ya fi kana bin riba kana bin riba capital na konewa kuma capitalin ke janyo riban sai can kana ɗebo ruwa kana wa kwando wallahi ko shekara zaka kana ɗebowa baka samu ruwan kurkure baki da shi kana da ruwa buta guda sai ka kare buta gudan ka ta sha kaɗan kaɗan in ka ga butan bai yiwu sannan ka je ka nemo wani ka kara amma ka ta su ba wa butan karuwa kuma yana yoyo aikin banza kake yi da haka dole ne a yi jinya akida da haka wa'azin akida da haka mutanen zango su ban cewa ba ana yi ne don a ci zarafin wani ba ba ana yi ne ko don ba a son batun wani ba ko da ana son a tuna wani asiri ba wallahi muna son mu haɗu da kuduka mu tsira ranar kiyama ne duk wanda ya haɗu da Allah subhanahu wataala da akida wallahi akida mai kyau bai shiga wuta in dai akidan na da kyau wallahi bai shiga wuta annan sallallahu alaihi shi ya faɗi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ya faɗi shi ya cewa mu'az bin jabal ya ce ya mu'az a tadari ma haƙƙun lahi alal ibad wa haƙƙun ibad alallah shin ka san ko menene haƙƙin allah akan bayi menene haƙƙin bayi kuma akan allah subhanahu wa ta'ala huzaifa ya ce allahu mu'az bin jabal ya ce allahu wa rasuluhu alam annabi muhammad sallallahu alaihi haqqullahi alal ibadi an ya'buduhu la yushriku bihi shay'an hakkin allah akan bayi su bautawa shi allah kawai ba shirka wa haqqul ibada ala allah allah yu'adhiba man la yushrik bihi shay'an kan allah yawa wanda bai mai shirka ba azaba amma ka shirka ka kwantar da hankalinka ka shiga aljanna insha allah ta'ala kuma yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam da Mu'az da ya ji dadi ya ce ya Rasulullah afala ubashirin nas baka bani dama in jan gaya wa mutane ga magana na bushara yace la tubashiruhum fayattakilu kaga gaya musu sun yi rauni kuma raunin ya aibar gaba mutum gani tsansi ya kwashe shi ya je cikin mushrikai bai sani ba da haka dole a yi jinya a A akida ya kyau wallahi an tsira in kuma an je da akidan banza ka mutu kai mushriki ne ka mutu da laya ko guru ka mutu ka yarda da bokan unguwanku ka mutu wani ya ce ma ka mutu ka mutu ka yarda ka mutu wani ya ce ma ka ci ka ci ya ce ma ka samu kudi ka samu akidan ka kenan tunanin kenan ka mutu da wannan wallahi baka taba rabu baka taba samun rabu domin Allah ya yanke hukunci inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wanda ke ma Allah shirka Allah bai yafe mai amma laifi da yake kuma bayan shirka Allah na yafewa wanda yake so dan haka ko me za ka yi wallahi ka sa hankali ka gabar shirka shiga cikin lamarinka dan haka fama da ake yi kenan kuma an fara kenan yau in na ce ban cewa komai malam hali da ce bai cewa komai imam ya ce bai cewa komai ma ahlus sunna garin kowa ce a ah, ba mu wa'azi ba ku zame ne zai faru Allah zai tattara mu ne kawai ya sa mu cikin kwandon shara sha kawo wasu mutane ba irin ba sun fi musu faɗi muna nan muna ji da ka ana faɗi ba kai komi kuma haka Allah ce wayin tawallau yastabdil qauman ghayrakum summa la yakunu amsalakum in kun ce ku ba ku fadin gaskiya an kawo wasu ba ku bane ko ba su zama wa mutanen banza irin ku da haka makan ka daraja ka tsaya kan hanyar kware ka mutu kan hanyar kware dan ka tsira Allah ya sa mu haɗu mu tsira gaba ɗaya ranar kiyama mun aji karatu ana abin da muka faɗi